أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da 25 ga watan shida shekara ta 1425 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shi ne yammaci na 11 kenan ko 11 ga watan takwas shekara ta 2004 miladiya dan ci gaba da karatu tafsiri na alqur'ani mai girma darasin da ya gabata na karshe wanda daga shi ba mu kada tafsiri ba mun tsaya ne a karshen suratul rahman yau kuma za mu tafi farkon suratul waqi'a suratul waqi'a sura ce wadda take makkiya ita ce sura ta 56 a jerin surorin alqur'ani daga sama malai yake wahiya sittun aw sab'un aw tis'un wa tis'una aya tana kunshe da aya ko dai 96 ko da bakwai ko da tara kamar yadda malaman kididdigar ayoyi suka yi sabani a kanta. wa mawdu'uha ar-ra'is al-ba'th babban abin da sura take kuda take karantarwa tashin kiyama da abin da zai faru na ranar tashin kiyama da wa taqsimun nas li maratibihim yawm al qiyama tare da kashe-kashen mutane a ranar tashin kiyama wa qira'atuha kulli laylatin tamsil fata malai ce karanta suratul waqi'a a kowane dare wannan yana koran talauci لقول ابن مسعود تبو faɗin عبد الله بن مسعود يتي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم na ji manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi ya kula yana cewa man qara'a suratul waqi'ata man qara'a suratul waqi'ati kull lailatin lam tusifhu faqatun abadan wanda duk yake karanta suratul waqi'a a kowane dare talauci ba zai shafe shi ba har abada wannan hadisi da'ifi ne ba da babu wata sura cikin cikin alkur'ani take kula talauci na ba ta an fahimta domin za mu ga ko wanda sun haddace alqur'ani gaba ɗaya kuma suna nan cikin talauci ba ma magana suratul waqi'a ake sannan abin da ya tabbata ingantacce na abin da manzan Allah ya shirye da mutane su karanta a kowane dare wato suratul mulk wanda ke cewa a cikin alkur'ani akwai sura ɗaya mai ayoyi 30 wanda duk ya karanta ta za ta kare shi daga azabar kabari sannan kuma yana daga cikin zikirin manzan Allah a karatun dare kamar yadda ummu na Aisha ta faɗa karanta suratul Isra'i da suratul Zumar suratul isra da suratul zumar da wuya a samu daren da manzon Allah bai karanta waɗannan surori ba wannan yana yin su ne a matsayin zikirin dare ba wajen suna kore talauci ba babu wata sura cikin alkur'ani da za ta suna kore talauci ko kuma idan mutum ya karanta za su jawo masa arziki an gane ko amma wannan abin da malam ya faɗa ya faɗa ne ba tare da ya san cewa hadisin da'ifi bane ba muna fatan ubangiji ta Allah ya masa rahama muna roƙon ubangiji ta Allah ya mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin ta daidai tare da aiki da su me Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة واقعة إذا رجت الأرض رجا وبث وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة لفظ الواقعة ده لفظ الطاقة ده لفظ الطامة ده لفظ الآزفة ده التي أزفت الآزفة abdullahi da abbas dukkaninsu dukkanin su suna yi na ranar tashin kiyama ko ka ce mata as wato wadda ke kidimar da mutane ko as-sakha ke sa kogi ko kuma ita kanta kogin zai faru a cikinta, busa da za a yi cikin ta fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idza hum bis ko a ce mata al'azifa makusanciya don lokacin ta ya riga ya mutu azifatul azifa laysa laha min dunillahi katifa wa anzirhum yawmal azifati ko kuma ka ce alwaqi'a mai aukuwa domin ana dab da aukuwarta ubangiji ce idza waqa'at alwaqi'a idan mai aukuwa ta auku ita ce kiyama laysa liwaqa'atiha kadhiba dangane da aukuwarta babu zancen ƙarya a ciki laysa liwaqtiha bai zamo ba game da faruwarta tun wani zance na ƙarya alkaziba anan duk da yazo ala siga ta ismul fa'il wato amma ana nufin masdari ne shi kamar yadda aka ce al'aqiba ana nufin al'uquba al'afiya ana nufin al-mu'afat to haka anan gurin al-kaziba ana nufin al-kazibu yani laysa liwaqatiha kadhibun babu batun ƙarya dangane da faruwar tashi waɗansu malamai suka ce al-kaziba ismul fa'il yana nan akan akan yadda yake sai dai kaziba din nan sai zanto sufa ce abin siffantawa din an shafe shi takadirin zance da yake laysa liwaqatiha nafsun kadiba game da faruwar tashin kiyama babu wata rai da take saka karyata in ba a yau wani ya karyata ranar tashin kiyama zai karkata asmi bihim wa abtir yawma ya'tuna lakin adh-dhalimun al-yawma fi dhalalin mubin Allah ce zaka yi mamakin jin su su kafirai zaka yi mamakin ganin su yawma ya'tuna ranar da za su zo mana da kansu za su ce rabbana absarna wa na farji'na na'mal salihan inna muqinun ya ubangiji mun ji mun gani abinda duk manzo ya faɗa gaske ne yau mun gasa farji'na na'mal salihan a mai da mu baya don mu gyara ayyukan mu mai aiki na gari inna muqinun yau kan muna da ne. a ce a ranar tashin kiyama ba wanda ne yake kare shine laysa la kadiba yani laysa liwaqatiha nafsun kadiba lam nan zai zanto lamun ce zarfiya ma'anan tafi ai laysa fi waqa'atiha nafsun kadhiba babu wata rai da take ita ta kanyata khatibatun rafi'a tashin kiyama khatibatun mai dankufar da waɗansu mutane ce rafi'atun mai ɗaukaka waɗansu mutane lafazin khatiba da rafi'a dukkanin su ismul fa'il kowanne yana bukatuwa zuwa ga maqbulan bihi masu wato akwai bukatar wa aka ɗaukaka wa aka dankufar shi ne waɗansu malaman tafsirin suka ce khafidatun أناسا كفروا بالله تعالى ورافعة أناسا آمنوا بالله تعالى ذات دوكك وأن سبتها أن سوى قرية سكا كافر سوى الله مدعو كيف سركي وأن جنك فتا سوكنا ذات دوكك كما أن سكا إيمان إلى الله مدعو to wannan kun shine abin da ke faruwa duk wanda yayi imani da Allah bisa ga fuskar kyakkyawa Yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bisa ga hanya da ta dace bisa ga tsarin da manzon Allah ya koyar to ku shakka babu shine madauki madauki ranar tashin kiyama wanda ko ya kafirce shine zai zanto kasance dan Allah ya innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira lalle kafirai wato ainihin suna cikin wato zubi na karshen kasa cikin wutar ranar tashin kiyama mata takala ta karshen kasa fi darkil asfali minan nar kaga ka ba kenan anan wato tashin kiyama ta dan kofar da su ta yi kasa ranar kiyama ta dan kofar da su mummune kuwa kowa ya san suna cikin darajatul ula wa ya yati mu'minan qad amila salihati fa ulaika lahum ad-darajatul ula jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha wa dhalika jazaa'u man wadansu malaman tafsir suka ce khafidatun ajraman wa rafi'atun ajraman wato akwai nau'in halittu da kiyama za ta sauko da su kasa akwai nau'in halittu da kiyama za ta daga su sama alamar faruwar ta shine waɗansu halittun su yi kasa kamar taurari za su tarwace daga sama su faɗo idan kamsu kun wurin wa idan nujumun kadarat haka wa idan kawakibun tasarat taurari za su faɗo su tarwace duwatsu kuma za a daga su sama wai man ويمنصير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نزاد منهم أحدا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا wa tara al-jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marrasaha kaga a kasa suke amma za a mayar da su kura a daga su sama kaga khafiratu rafi'atu haka wasu malamin tafsir suka fassara idza rujjat al-ardu rajja idan aka girgiza kasa matukar girgiza wata akan ce radda ya ruddu raddan ar-raddu a cikin harshen larabci shine at-tahriku shadid girgiza abu girgizawa mai tsanani idza rujjatil ardu radda idan aka girgiza kasa mutakar girgizawarta kamar idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha sannan wa bustatil jibalu basta lafazin basta madi dinsa yabussu fi'li mudari albassu shine masdarin yana daukar ma'anar nike abu a mai da gari wa bustatil jibalu basta wato da za a nike duwatsu basan iyakacin niƙewa. Yau tarjuful ardu wal jibal wa kanat al jibalu kasiban madina ranar da duwatsu za su kasance kasiban wato rairayi mahilar wanda yake zaizayewa in ka dora kafa kafa akan shi ma baya kamewa da suna yana zaizayewa to anan haka duwatsu za su haba'an munbassa su kasance haba'an kura munbassan a badaidaitawa wa kuntum azwajan salata wa kuntum ayyuhan nas ko kuma a rannan za ku kasance ko mutane azwajan salata kashi uku nau'ika uku to wanne ne nau'ika uku sune bayanin su Allah ya أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين كتب فرقوا أصحاب الميمنة ما أبو دا بانجلن داما ma ashabul maimana menene labarin ma'abuta bangaren dama kashi na biyu wa ashabul mat'ama ma'abuta bangaren hagu ma ashabul mat'ama to menene labarin ma'abuta bangaren hagu kashi na uku wasabiquna sabiqun da waɗanda suka riga kuma dai suka riga ulaikal muqarrabun waɗannan kan sune ababen kusantawa zuwa ga al'arshin ubangiji ta'ala fi jannatin na'im a cikin aljanna ta ni'ima Allah ya sa mu cikin wannan sune kasan mutane guda uku ko dai ashabul maimana ko ashabul mash'ama ko kuma as-sabiquna as-sabiqun wannan shine kasan kasan mutane ranar tashin kiyama ba idan to kamar yadda na fassara ashabul maimana ma'abuta bangaren dama ashabul mash'ama ma'abuta bangaren to malamai suka ce daga wadansu da cikin malamin tasiri wato idan an ce ashabul maimana waɗanda za a baiwa littafin su daga dama ashabul mas'ama waɗanda za a ba su ta hagu waɗansu kuma suka ce a'a ba maganan dama ko hagu ake ba larabawa sun saba a cikin yaran su duk abin da yake akwai alkhairi sai su fassara shi da dama duk abin da yake akwai shi umci ko sharri sai su fassara shi da hagu amma ba wai dan za a ba waɗansu takarda a hannun dama waɗansu a hannun hagu ba in dai takarda ta alkhairi ce to kana cikin ashabul maimuna ta ko ina aka mai ko maka ita ko ta dama ko ta ko ta sama ko ta kasa in kuma takarda ta kunshi sharri da musiba to kana cikin ashabul maimuna Allah tsare ka Allah tsare ka ko ta ina aka je wa mutum ita ko ta dama ko ta ko ta sama ko ta kasa ina fata an fahimta dan haka almaimuna da yumnu ne alyumnu a cikin harshen larabci ana nufin albarakatu alkhair wato albarka ko alkhairi kamar almas'ama daga ashu'umu ne ashu'umu a cikin harshen larabci shine umshi a Hausa ko mu ce asu mummunan abu shine umshi din da kuma dai ina ba ta an fahimta da haka ashabul maimana ma abuta alkhairi ashabul mas'ama ma abuta darbi Allah tsare mu kin da السابقون السابقون wannan sunan su kenan waɗanda suka riga kuma suka riga a nan wannan waɗansu malaman su ne suka ce as-sabiquna na farko mubtada ne as-sabiquna na biyu khabar ne kenan السابقون السابقون as yadda yake a musa daɗin sa wani nau'i na balaga a cikin harkar larabci kamar ka ce ai wani mutum ne a sauran ba mutane ba ne ba amma kana nufin ne wanda sifa ta mutuntaka ta fi kamala a cikin sa da sauran wanda ba su ba ka ce wani kan ai mai ilimi ne Ah. kana nufin shi kadai ne mai ilimi sauran jahilai ne kana nufin shi ne wanda siffa ta ilimi ta fi cancanta da shi sama da kowa ya fi cancanta da sama da kowa to kamar haka ne as-sabiquna as-sabiquna wato waɗanda suka riga din nan su ne da waɗanda suka riga din waɗansu malaman suka ce a'a as-sabiquna na farko mubtada ne as-sabiquna na biyu wato tawkidin sa ne ula'ikal muqarrabuna shine khabar jumlar ulaiikal muqarrabun waɗanda suka riga din nan suka riga suka tsere suka yi gaba wato aka sake maimaitawa ula'ika wato sai aka yi aka nuna su ismul ishara wanda yake nuna abin da yake nesa ka gan su can almuqarrabuna sune muka sunta wa ubangiji to wajen almuqarrabuna din sai ya kawo alif da lam dan a nuna cewa sun sanannu ne a lahira yan gari ba sai muqarrabuna ba aka zari alif da lam a mai da sunan kira baki a'a su ɗan gari ina fata an fahimta lalle akwai bana da cikin alqur'ani was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun lalle waɗannan su ne makusanta na Allah madaukakin sarki fi jannatin na'im wato a cikin aljanna ta ni'ima idan ka kalli jumlar fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama wato ta yi kama da alqari'atu malqari'a wa ma adraka malqari'a da kuma alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaqa to amma a cikin alqari'atu malqari'a an yi maganar wato ainihin tashin kiyama yau mai kunan nasu kalfarashin mawukus wata kunan jibalu kal'ain al ba ga bane ba فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي شنو محل الشاهد ما أدراك ما هي أي أنت فأمه هاوية تأكتي وما أدراك ما هي أمدد وما أدراك ما هاوية kamar yadda nan gurin alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaqa fa ashabul baymanati da sai a ce mahum ko manhum amma ta ce ma aka sake wani ta ashabul maimana a madadin anan ba ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya aka kawo wato ainihin damiri a madadin al-ismu wato hikimar da ke cikin maimaita kalmar a kawo suna na zahiri a wurin da lamiri ya kamata a kawo wato dan a bayyana siffar ta fito fili kowa ya ji ta yayin da in aka kawo zamiri kila wani ya manta da abin da aka faɗa da su amma maimaita abu dan a jaddada mutum ya kara jin shi ya zanto ya faɗaito wajen sufantuwa da ashabul maimana ya faɗaito wajen ya nesantar da kansa daga ashabul mash'ama tunda an maimaita Al almaimana sau biyu Al Al almash'ama har sau biyu to lalle akwai jan hankali karo na farko dan ka faɗaito game da su karo na biyu kuma dan ka sayi da za ka tafi da su أولئك المقربون في جنات النعيم سنة ثلة ثلة من الأولين wa qalilun min al-akhir idan an ce kulla a cikin larabci ana nufin jama'a wato jama'a ne da yawa min al-awwalina a cikin mutan farko wa qalilun amma yan kadan ne min al-akhirin a cikin mutan karshe wato su as-sabiquna as-sabiquna jama'a ne da yawa a al'ummomin farko amma yan kadan ne a al'ummar karshe to nan malamai sun yi sabani dangane da menene al-awwalun da al-awwalun suwa ne kuma al-akhirun waɗansu suka ce gaba ɗayan ayan tana magana da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato as-sabiqun as-sabiqun a cikin sahabbai sun fi yawa sama da samuwar su a cikin mu irin na karshen zamani ko a cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina al-qurun al-mufaddala as-salasa wadannan karni uku na farko mafiya fifiko da daraja samuwar as-sabiqun as-sabiqun a cikin fiya yawa sama da samuwar as-sabiqun as-sabiqun a cikin waɗanda za su zo a bayan su wato kaga kenan ayar gaba ɗaya suna magana da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu malaman tafsirin suka ce a kullatu min al-awwalin abinda ake nufi da al-awwalin a nan gurin wato al'ummomin da suka wuce baya a tarihi as-sabiquna as-sabiquna a cikin su suna da yawa wa qalilun min al-akhirin amma as-sabiquna as-sabiquna kadan ne a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dai wancan tafsirin ko kuma wannan tafsirin ko wanne yana da magabata da suka fi shi to amma jerin ayoyi za su tantance mana wani zance ne zai fi dace zai fi makin da aya ko kuma surar gaba ɗayanta eh cewa aya tana magana akan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda alqur'anin gaba ɗaya an saukar da shi ne danwa dan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hauka dan kuma da bai so kalla wadanda suka ce a ba maganar aya ko alqur'ani ake ba nan ana magana ne ba a tashin kiyama da aka ce wa kuntum azwajan salasa shin al'ummar manzo Allah ne kawai ake nufin za su kashi kashi uku ko dukkan al'umma gaba daya dukkan al'umma gaba da idza waqa'atul waqi'a ai ko wannan ko wannan ana nufin dukkan duniya ne daga farkon ta har karshen ta kuntum azwajan salasa za ku kasu gida uku فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون ولا تنقربون لكم الأمم اللي سكوا شيء بايع أتاريه أي الأمة تي الأمة تي دهما الأمة قاوتا الأمة قاوتا الأمة to a cikin su idan ka dauko as-sabiquna as-sabiquna din wannan al'umma as-sabiquna as-sabiquna din wannan al'umma ka hada dukkan al'ummomin da suka wuce a baya idan ka hada da a lokacin manzon sallallahu alaihi to wadannan sun boda nan yawa amma inda za a ɗauki kowace al'umma misali a sami kuna sami kuna cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da na cikin al'ummar annabi Musa wanne ya yawa na manzan idan kana da lokacin annabi Isa lalle na lokacin manzan Allah sallallahu alaihi idan kana da lokacin annabawa da duk suka wuce a baya daidai su sami sabiquna sami sabiquna din al'ummar manzan Allah sun fi sai amma in ka haɗa waɗancan su duka tun waɗannan a gefe ɗaya to waɗancan sun fi waɗannan yau ina fata mu fahimta wannan shine tafsirin al-hasan al-basri shi ne tafsirin al-imam mujahid ibnu jarir tabari shugaban masu tafsiri da ya kawo wannan irin jayan ya kuma kafa hujja da hadisin manzo Allah na nahnu sabiquna al-akhiruna yawm al-qiyamah eh, mu za a fara wa hisabi duk da cewa mu ne na karfi a tabin kiyama ma'ana a kidayar al'umma mu ne wa na karfi sai shi to kaga da aka ce wa qalilun min al-akhirina to ai da mu ne al-akhiruna ina fata an fahimta أولئك المقربون سلة من الأولين وقليل من الآخرين جماعة نيمة سوى الأمة من بايا أما إن كتني أشكين الأمة الكرشي وأتوى الأمة مزان الله صلى الله عليه وسلم تعالى شيء على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة من مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون da aka ce fi jannatin na'im suna cikin aljannar ni'ima kuma ala sururin wato ainihin akan waɗansu gadaje mawduna waɗanda aka kawata su da zinari da azurfa wato gadan sinadarinsa ko na karfe ne ko na wani abu da aka yi amma tantin da aka yi masa aka kawata shi da shi so zinari ne da azurfa shine mawduna wato ba tsantsar zinari ba zinarin da aka yi tanti da shi a jikin tufafi ko a jikin wani sinadarin wani abu da aka gina ko aka wato kera shi muttaqina alaiha mutaqabilin muttaqina suna cikin gida alaiha akan waɗannan gadaje mutaqabilin suna masu fuskantar juna malai sai halan min ad-damir fil khabar wato da muttaqina da mutaqabilin kowanne hali sahibul hal دم shine zamiri din da ke cikin wato واتو wato can wani في جنات fi يطوف عليهم yatufu alaihim muldan سيارة waɗansu yara da wamammu suna kai kawo a tattare da su alaihim mana ala aulad la yara ne waɗanda suke a siffar su ta yara ba za su tsufa ba su za su ta kai kawo dan mutum ya ado da su dan ya kwalliya da su a cikin aljanna da biye da mutum ya samu kamala ta mahalli da mace da menene wato rukunin yanzu daɗi daɗi ne kuma idan yana da yara masu kai kawo to a gidan aljanna kuma ba a haihuwa da haihuwa nau'i nan na kasa idan mace ta haihu ta haihu ta haihu sai ta samu mai kamala ko na kasa ko ya ta samu na kasa a jikinta duk da akwai kamala kila za a ce ta da ba ta haihuwa amma dai akwai rage mata wani abu a matsayin ta na mace to matar aljanna ba ta haihuwa to saboda haka amma sai Allah ya arzuta yin aljanna da yara wuldanun yara mukhalladuna dawwamammu a haka ai la ya tagayyarun kima wannan yaran suke kai kawo me suke dauke da shi bi akwabin da waɗansu manya-manyan kofuna ai a kadahun la urala idan an ce ko wato babban kofi wanda yake baya da mulki baya da wuya suna kai kawo da waɗansu kofuna wa abarika da waɗansu butoci idan an ce ibrik wato guda ɗaya kenan abarik da yawa aina ha'uran wa kharati ne buta irin mai dogon wayan na haka wanda ake zuba abin sha a ayatacce ita kanta sai ta burge ka in ka kalle ta wa ka'as min ma'iyin da kuma kofuna da ke cike da giya ba a cewa ka'as a cikin larabci ga kofin da ba komai a ciki sai kofin da yake akwai abin sha amma idan an ce ku ta iya wa yana akwai abin sha ta iya wa babu abin sha amma ka'as lalle akwai abin sha a cikin sa shine wa ka'asin da waɗansu kofuna ai ina usulul khams kofuna waɗanda suke na san giya irin giya ta gidan aljanna min ma'iyin wato daga tatacciyar giya ai khamrin jariya wato giya da suke bulbulowa daga idanun ruwa yadda idanun ruwa ke fitowa min manba'in la yanqati abada daga wani marmaro wanda yake baya yankewa har abada la yusaddauna anha wa la yunfiqun la yusaddauna daga at-tasdi'u yani la yusibuhum sudaq ciwon kai baya samun su idan sun sha wannan giya ta gidan aljanna wala yunzifun sannan buguwa ba ta kama su daga annazfu ne annazfu a cikin harshen larabci ana nufin ikhtilasul akali wato gurbatar hankali ya zanto tunaninka baya baka sako daidai hankalinka baya baka sakonni daidai baya tantance ma gabas ko yamma to hankali ya lalata shine annazfu aka ce nuzifa akalu ma'ana hankalinka ya gurbata da'iman wannan fi'ilin mabani lil majhul ne ba a cewa la tarfa da haka dai la yusaddauna anha ciwon kai baya kama su a sababin ita wannan giya din an anan gurin an ce sababiyya ai bi sababi ai wala yunzifun sannan kuma ba sa buguwa ba sa tambele to shine sakamako daga cikin sakamakon yan aljanna sannan wa fakihatin akwai kayan marmari shine lafazin fakiha mimma yatakhayyaru daga cikin irin abin da duk suka zaba su yin aljanna wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun cikin aljanna duk abin da mutum ke sha'awa wato ainihin akwai cikin abin aljanna duk abin da rai ke so akwai abin da ido zai ji daɗin gani rai ya ji daɗi idan mutum ya gani kamar da zai kun fiya fashe tun kun fiya matar da wani duk kayan marmari da abinda mutum zai da'awa da kuma matar da'un da abin za ku yi da'awa akwai shi da mutum ya yi da'awa a kawo ka to sai a kawo masa Wani lahmi tayrin sannan kuma da nama na tsuntsu mimma yastahun cikin irin tsuntsun da suke sha'awa dan ita dabba kimar nama shine kankantar dabba Daɗin nama shine idan dabba ta zama karaba tana kare girma naman yana raguwa wajen daɗi, har ta girma da yawa naman yana shi ne karshen daɗi idan ka ɗauki kaji naman sa ya fi dan taure ko awaki da tumaki idan ka ɗauki tumaki da awaki naman su ya fi lafiya da ma daɗi sama da naman shanu idan ka ɗauki saniya naman sa ya fi daɗi sama da na rakumi to dabba tana ƙara girma ne darajar naman kuma yana rabuwa naman yana ƙarewa amma darajar su tana rabuwa tana ƙara zama ƙarama kuma naman yana ƙara daɗi idan mutum yana ci shi yasa aka kwatanta aljanna cewa naman da ke cikin ta naman tsuntsu ne wala da tsayin da mai tsoro ba ce da mun rakuma ba ba ce da mun bunturu wani mun zo tsira da wani ba ne wala mun tsayin min mai tsoro to sai aya ta ba wa hurun yin ka amsanil lulushil maknun jaza'an bima kanu ya'malun لا يسمعون فيما لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وحور عين حور جمع لنا حوراء كما لدى عين جمع لنا عيناء ma'ana za a an tasu da horul ini ina jin fassarar ta riga ta gabata cikin surfin rahman mana nisa'un shadidatu sawadul uyun wa bayadha mata ne waɗanda idanunsu bakin ya kai matuƙa wajen baki farin da ke ciki ya kai matuƙa wajen fari sannan kuma inun ga su idanun manya manya azdikhamul uyun idanunsu manya manya ne kusurat ainuhu badru dhammiha li mujalasat liya mana yace ainun din an yi mata kasara a madadin ai mata dhamma saboda ta riga ta dan ta dace da ya da ta biyo bayan ta wa mufraduhu aina idan kana son mufrad din ayin sai ka ce ayna ka hamra kamar da ake cewa hamra wa fi qira'atin bi jarri qurin ain a wata qira'a wa qurin ainin a madadin wa hurun wa wata qira'a haka ka amsalin al maknun su wannan qurun ain din matan da suke da siffar da aka ambata a baya ka amsalin al maknun kai ka ce lu'lu'u ne al maknun wanda yake tsare a cikin consensus kafin a bare shi kafin a fito da shi daga cikin abin da aka tsare shi ko aka lullube shi da shi to haka suke ma'ana dai mata ne da suka kai matuƙa wajen kyawu jaza'an bima kanu ya'malun wannan sakamako ne dangane da abin da mutane a kasance suna aikatawa to abin tambaya a nan gurin ayyuka da muke da azumi da sallah da zakka da sada zumunci da sauran irin waɗanda Allah ke kuma waɗanda muke ne santa na barka wannan su ne sinadarin da shiga aljanna abin nufi aljanna da mutum zai samu zai same ta ne a madadin waɗannan ayyukan tunda Allah ya za mu maka mai ko sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa an gane ku wanudu an tilkum aljannatu tumiha bima kuntum ta'malun za a ce musu ga aljanna wanda a gadar muku ita saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa malamai suka yi samari tunda akwai hadisi cikin sahih bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yunaddiya ahadan minkum ma'amalu, ba ɗaya daga cikin ku wanda aikinsa zai tsamar da shi daga azabar Allah ran ta take sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah ko da kai ma ya manzon Allah manzon Allah ce wala ana illa an yatagammada lillahi bi rahmatin min ko da ne sai dai in Allah madaukakin sarki ya lallabe ni da rahmatsa da haka da yawa daga cikin salaf suke cewa abinda ake tsira daga wuta da shi shine afuwar lahi ta'ala afuwar ubangiji amma ba tsabar aikin mutum abinda ake shiga aljanna shi kuma shine fadlullahi subhanahu wa ta'ala falala ta ubangiji amma ba tsabar aikin dan adam to amma wancan hadisi haka yake cikin sahih bukhari shi da wani wanda wanda ba shi ba manzo Allah sai illa an yatagammada lillahi bi rahmatihi sai ke fasaddidu wa qaribu wa ruhu ma'ana amma saddidu ku nemi hanya ta tsaka tsakiya wadda baku ku ba ko ba ku yi sakaci ba wa qaribu ku kusanci daidai ko da ba za ku iya ba da yakinin akan daidai zan kuke ba ita dai kuka nufata wa ruhu ku rinka jijjibi da aikin alkhairi yamma ta faɗi kuma kuna cikin aikin alkhairi ma'ana ku buɗe safiya da alkhairi kuma ku rufe yammacin ku da mai alkhairi shine hikimar azkar na asaba da azkar almasa dan ka bude safiya da alkhairi ka bude yammaci da alkhairi wa shay'in min ad yace sannan kuma ku ribaci wani lokaci na dabda ke wajen yin ibada wa bil tastaghfirun ku ribaci wannan to wannan hadisi kamar da na faɗa cikin sahih bukhari ya zo da waya daban daban wanda yake nuna aikin mutum ba zai kashe wani ibn rajab al-hanbali a cikin al-mahajja fi sayyid dunja ya bayani mai kyau da tantance wannan wadansu daga cikin sanan magabata suna ganin cewa wato shiga aljanna shiga aljanna da tsira daga wuta wannan falalan ubangiji ne da afuwarsa bai maka abuwa yayi mun abuwa dangane da kurakuran mu falalan ka kai mu aljanna amma rabon matsayi a cikin aljanna din to shine waye fi yawan aiki mai kasafin matsayi cikin aljanna to anan gurin aiki zai ina fata an fahimta da yawa daga cikin salaf irin su sufyan bin yana da makamantan su haka suke fassara abin nan waɗansu kuma suke cewa a da ayar da hadisin ba karo suka ci dulzuna ba da yake lai yadkhul aljannata adun minkum bi amalihi nan wurin jaza'an bima kanu ya'malu a can wurin akwai ba bi amalihi a nan wurin akwai ba bima kanu ya'malun wululu an tilkum jannatu urtuha bima kuntum ta'malun suka ce ba da ke cikin jumla da aka kore ta da ba da ke cikin jumla da tabbatar da ita aka yi akwai bambanci a nan jaza'an bima kanu ya'malun jumla ce musbata wululu an tilkum jannatu urtuha bima kuntum ta'malun jumla ce musbata amma lan yadkhul al-jannata ahadun minkum bi amalihi ma'ana ta ga anan gurin ba ce a cikin jumla wani take mai manfiya ko da ta kai da haka sai suka ce ba din da ke cikin wannan da za'in da ma kawo da abu jumla musu bata ba'un ce sababiyya amma ba din da ke cikin ta gurin ba'ul mu'awada abinda yake nufi da al mu'awaba ya kasance aikin shine a madadin aljanna aikin ne tsantsar sai kai mutum aljanna to wannan shine Allah ya kore a'a aiki a matsayin sa na sababi dan adam zai yi sai kuma a garwaya mutum da fallon ubangiji da rahmatu sai shiga aljanna tsantsar aikin shi kadai ba zai yi ba dan kar mutum ya dogara da me da aikin ya manta da wanda yake yin aikin dai shi ne Allah wanda suke sarki wato ba ce ta A ce ubangiji ta Alaji, jaza'an bima kanu ya'malu sakamako na abin da suka kasance suna aikata la yasma'una fiha lagwa wala ta'sima a cikin aljanna ba za su ji lagawa ba lagawu shine alqawlu tafi dukkan zance mara daraja zance ya sashe mara amfani babu shi a cikin aljanna wala ta'siman ba za su ji zance kuma na kuskurantar da wani ba at-ta'simu a cikin harshen larabci shine nisbatu fulanin ila al-ismi ka danganta wa wani kuskure cewa wani kai laifi wani kai ba daidai ba a cikin aljanna babu zargin juna a cikin aljanna babu faɗan juna babu dingina wa juna laifi shine ta'sim la yasma'una fiha lagwan ba za su ji wani yasasshen zance ba wala asiban. ba za su ji kuma zargin juna ba ko jingina wa juna da illa qilan salaman salama sai dai kalma ta salam salam to lafazin salam na farko shine mafi'ulan bihi na qil amma lafazin salam na biyu kuma tawkidi ne ma'ana sai dai mutum ya sallama a an sa masa sallama shine salaman salama illa an takuna salam wa yuqalu laka salam sai dai ka ce assalamu alaikum kuma kai ma a ce wa alaikum assalam da ta'iyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin جلدي وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجن مخبود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء sakamakon da aka ambata a baya na asabiqun asabiqun ne yanzu kuma za a koma ambatan sakamakon ashabul yamin sai ce wa ashabul yamin ma ashabul yamin sai ma abuta dama ko ma abuta alkhairi ba ni labarin menene ko suwa ne ne ma alkhairi su kan waɗannan fi sidrin masdud suna cikin itace na wato ainihin sidir menene sidir ne da Hausa magariya ko fi sidrin a cikin magariya mahdud wanda aka dakushe ta ma'ana ba ta da kaya magariya tana da kaya to ita wannan magariya ta cikin aljanna an dakushe ta hadisi ya tabbata cikin mustadrakul hakim wato abi imam al-bahili yake cewa Allah yana amfanar mu da mazauna karkara idan su suna yawa annabi tambaya sai mai ta samu waɗansu fa'idoji a cikin tambayoyinsu da suke yawan kawo annabi ce mana zaune rana sai wani mazaunin karkara zai ce manzon Allah ya ce a cikin aljanna shi komai ya burge shi amma da aka ce akwai sidir shi abin da bai kayatar da shi manzon Allah ce saboda yace ah, yo sidir kan ba kaya gare ta ba kuma a ce a cikin aljanna akwai kaya sai maza Allah ya kalle shi sai murmushi yace to amma ai sidar din wannan ba a ce sidar ba kadai sai da aka ce makhdud wannan lafazin makhdud ina nufin wanda aka dafu sai ta ba ta da kaya ina ba zan ga sidar makhdud kenan yace wurin da duk ya kamata kaya ta fito wurin zai kule wani dan itace zai ka iya samun launi saba'in na dan itace a jikinta kowanne bai kama da dan uwansa ba wajen ɗanɗano ga shi kuma bishiyar ɗaya shi haka manzo Allah faɗa abu ma wai ta kaga ba da ya zo tambaya ba da wannan bayanin ba zai fito ba haka a ji shine fi sidr mansub wa talhin mansub lafazin talh wato abin da ke nan ga da suna ayaba duka da zance mafi inganci talh yana nufin ayaba salhun a haka dinnan ana nufin jinsin ayaba din kenan amma da ake salhatu wato ayaba guda ɗaya kenan to duk inda malam dalhai ne dalhatu wala rafi ayaba ke galibi ai da an tafi sa suna ba ma'azar ake kallo ba kawai ko ba haka ba dai idan ana a ma'azar ganin ai mutum ba zai sa wannan sunan ina ba za mu fahimta kamar da yace Ja'far ne a larabci ana nufin naharun sabir wato yar karamar korama to kaga amma lokacin da mutum zai sa wannan suna aikila ba wannan ma'anar ya raro ba shi dai yana so ya shin wannan suna akwai shi ana iya faɗin cikin musulunci eh amma ba lalle bane ya zanto ya hararo ma'anarsa eh, sai dai kuma in suna ya kunshi ma'ana mara kyau to kaga wannan ba zai yiwu ba a sashi kamar yadda wani ya sawa kansa suna hazan manzo Allah ya canja masa ce a canja yake ni ba zan canja sunan da babana ya samu ba daga baya ɗansa ne ko jikar sai yake cewa wannan hazan sai shi yayi ta bin mu muka zanto kullun cikin bakin ciki muke dan hazan yana nufin bakin ciki ko da an gane ko alhamdulillah alladhi arhaba anna hazan wa tanhum mandud wato da itacen aiba mandud wanda yake cike da yaya shine mandud wani kan wani kenan dodo na aibar ka ganshi wani kan wani shine talhin mandud wa dhillin mamdud da kuma inuwa mai kakkiya wato wanda ba ta yankewa ba kamar inuwa ta gidan duniya ba ta safe za ta yanke haka ta yamma ma za ta yi to amma inuwa ta can gurin da mummiya miyar. da haka Allah madaukakin sarki ce masalul jannati allati yu'ida muttaqun sai ta مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحت الأنهار أكلها دائم وظلها كذا دائم تنن na ukul ne da kuma na zil yadda ukulu hada'ibun ai wa zillu hada'ibun kaga shine mamdud din to saboda haka wato in wanda ke cikin aljanna da wamammiya ce ba ta yankewa da haka kuma hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai bishiya guda ɗaya a cikin aljanna matafiyi akan doki zai shekara ɗari ba tare da ya yanke inuwar kaga zillin mamdud wa ma'in maskub da ruwa wanda yake bubbuga wato daga cikin aljanna din wanda shi ma baya yanke ai jarin da'iman mai gudana da'ima wa fakihatin kathira da kayan marmari masu yawa la maqtu'atin ba ta yankewa wa la mamnu'a sannan ba a hana mutum a nan gurin ko kayan marmari ko wanda akwai karkasu akwai kakan mangoro in ta wuce yanzu ka tafi neman mangoro sai ka sha wahala ba akwai kakar lemo akwai kakar abarba akwai kakar komai akwai shi idan ya wuce amma gidan aljanna wannan ba a cewa kakar abu ta wuce sannan abu ya iya zuwa gashi kakar shi ne amma kuma ba ka da kudin saya ya zanto ya nan dangane da kai to a gidan aljanna ko lamu maqduwatin wa ko lamu wa kursin marfu'a da fudu jam'i na firash marfu'a madaukaka ay ala sururi wato fudun wanda aka daukaka su akan gadaje shine marfu'a wal maqsudu bil kursi ha huna abinda ake nufi da al kurs anan injimala ma yashmalu ya ƙunshi hatta mata wal arabu tusammi al mar'ata firashan wato ma wato su larabawa sukan kirayi mace da sunan shimfiɗa idan sun ce shimfiɗa suna nufin mace bi dalilin kaulihi saboda dalilin fadin Allah ta'ala ayar da ta biyo baya da yake inna an sha'ana hunna insha lalle mu mun kera halittar su insha matukar kera ayil hurul in min gairi wilada su ne burin in wato mai kera halittar su hakikanin kerawa ba tare da cewa su haihuwar su akai haka maka halice su aka zuba su to anan wannan aya malamai sun yi sabani a kanta waɗansu suka ce ana nufin burin yin kenan kamar da malai ya fara anan dan su ne an ce ana fannin ita mun kera su mutukar kera domin matayen mu na gidan duniya waɗanda aka kai su aljanna su kam ai ba wata sabuwar kira ba ce ba haihuwar su yi dukkan su kowace an dauke ta a cikin na kudin ta sannan aka haife su amma urul iri kuma su haka aka halice su ba tare da an haife su ba to shine an sha ana hunna insha ina fata mun fahimta waɗansu malamai suka ce a an sha ana hunna insha a nan gurin ya ana nufin matan mu na gidan duniya halitta sabuwa da za a sake musu to amma larabcin da ke cikin inna an sha ana hunna insha zai fi karkata zuwa ga ma'anar halittar da haihuwa ba ta rigaye ba haihuwa su akai ba ma'ana hurun in kenan sama da matan mu na duniya wanda su ma da an shigar da su aljanna don saboda an ce an sha'ana hunna sai kuma aka yi taukidin zancen da mai insha'an wanda wannan ko shakka babu abin da ke nuna halitta ce sabuwa fil a yanzu dinnan waɗancan ko eh halitta ce a da amma an sake ta malaman tafsiri da sun tattauna tsakanin waɗanda suke ganin wannan na kafar hurufi ne ko da suke kafar matan mai gidan duniya ibn al-qayyim yace a karan farko kan da hurul ina amma baya hana matan mai duniya suke amma dai wanda za ta shiga a ajin farko a cikin ayar sune hurul ina sannan daga baya matan mai duniya din su ma in muka fada da ayar su ma sa ta ina ba ta an fahimta musamman idan aka hujja da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne wasu tsohuwa yace tsohuwa ba ta shiga aljanna sai ta kuka ta damu sai da manzo Allah yace ku je ku faɗa mata ba ina nufin ba za ta shiga aljanna ba abin da nake nufi ba za ta shiga aljanna ba a yadda take ta tsufa sai an canja halitta ta sannan a shigar da cikin aljanna ina ba za mu yi kaga wannan hadisi ne in yadda wanda yana nuna matan mu na duniya za a sake musu sabuwar halitta domin kiyama idan an tashi wato gaba ɗaya dan adam za a sake masa wani sabon zubi ne na halitta sabanin halittar da yake da ita a nan gidan duniya sai dai dan wuta muni za a yi masa koda nan kyakkyawa ne dan aljanna kuma a kawata shi koda anan mummuna ne sannan kuma kowanne sinadarin da za a sa a jikinsa sinadari ne na dindindin ta yadda in mutum ya shiga wuta to dindindin dai ba mutuwa irin wahalar da anan ɗaya bisa ɗari ɗin da ya samu mutum zai mutu a can sai a nan ninka masa ita kuma ba zai mutu haka ba a yi azaba kayan ciki su zubi a ɗauka a mayar ko mu sai ranar da rai كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب amma kuma sai nan dare fata ta kone gaba daya a sake sabuwar fata dan dai mutum idan azaba wannan ke nuna cewa filin a jikin dan adam wato jin zafi ko sanyi ko sanyi ko zafi ko radadi ko suka wato da fata ita ce take isar da wannan an ku shi ne abin da malamin musulunci suka fi suka ce don Allah ya ce na nabi jat suludu lokacin da duk fatar da kansu ta narki saboda azaba da zai ha sai mu canja da wata sabuwar fatar a jiki li yazuqul azab dan su dandana azaba saboda da wannan fatar ne ake samun filin in ba fata a jikin dan adam ba filin ba zai ji zafi ko sanyi ko abin ina ba da kun fahimta <coughs> to kaga halittar ta wurin wato halitta ce daban da sanin duniya. ubangiji ta ala ce inna an ana kunna isa lalle mu za mu gina halittar su sabuwar ginawa ta musamman za mu halitte su sabuwar halitta ta musamman sabanin wanda suke ciki a nan gidan duniya tallace فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين عرب جمع لنا الأروب الأروب أتكلم ماتا إتكي ودا تكي متكر سم مجنتا kamar da ɗansu malamai suka farta wadda suka ce al'aro ita ce wadda ta cika siffar da dukkan namijin da ya ganta zai so ta to kaga anan al'aro ko da zanto ita take so ko da zanto ita ne ita ake so to shi ta ne ɗansu malamai suka ce ita ɗar aljanna tana da duka sufofin guda biyu na farko idan an ganta za a so ta kuma ita kuma tana son ka ba kamar mace ta duniya ba wata kan ba lalle bane an ganta a so ta kuma ta an so ta ko ba lalle bane ita kuma ta so ka take ta san wahala ta wahala ce ta kuma ba ta son ka to amma ta ina aljanna ita ga ta cika sufofi na a so ta kuma tana son ka waɗansu daga cikin malaman doga kamar yadda idan al-qayyim yake so yace al-arubatu minan nisa hasanatu tabaqqul wato ita ce wanda take tarairayar miji wannan kuma baiwa ce a cikin mata ba kowace Allah ke baiwa baiwa ta jan hankalin miji to ita aljanna haka take to kaga uruban jam'i ne na al'aru sannan atraba lafazin atrab jam'i ne na atirbu idan an ce atirbu shine sa'anka ya'ani masassat turaba ma'ahu fi zaman nuwahi kamar ka taba kasa tare da shi lokaci guda ko a shekara guda ko wata guda lokacin da aka haife ka baka taba kasa ba shi ma lokacin ya taba kasa shi ne ta ce haza tirbu haza wa haza tirbu haza ma'ana wanda kuka shafi kasa tare da juna ma'ana dai shekarun ku kusa da kusa ne ko a wata ɗaya ko shekara ɗaya aka haife ku da juna Wajen na wajannahunna asraban urban asraba wato abkaran urban asraba. sai Allah ce li ashabul yamin wannan shine kaso na ashabul yamin wancan na farko na asabi ko na sabi to idan muka yi mukarana za mu ga sakamakon asabi ko na sabi ko ne ya tsara sakamakon ashabul yamin ko shakka babu domin asabi ko na sabi ko ku karanto ku gani ana sururin mawdu'a متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولا من طير مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا كلا سلاما سلاما أتكن نجد سيكون لنا أصحاب اليمين في سدر مقدور وطلب منضور وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقصوة ولا ممنوعة وفرش مرفوع wa marfu'a inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkaran urban asraban li ashabil menene a can wanda babu shi ana a nan gurin babu walidanun mukalladun amma a can gurin ba akwai walidanun mukalladun a can gurin akwai ka'atin min ma'in la yasaddauna anha wa la yuzun sannan a nan wajen ashabul yamin kuma babu ka'atin duk da anan gurin an kidaye waɗansu kayan marmari sidirin masdud talhin mandud amma kaga ai guda biyu ne duk da an ce wa faki fakihatin kasira to a can wurin sai aka ce wa faki fakihatin mimma ta yatakhayyarun a iya kawo maka abu da yawa kuma dukkan cikin sa bai baka sha'awa ba amma idan aka ce kai ka zaba ina ba an fahimta wannan bai yana maka maganar a gidan duniya duk da cewa a cikin aljanna idan an kawo maka abin da yawa kan lalle akwai wanda kake so to amma fifikon shi ne idan tun da kwatance ake maka game da kiyama ka fahimci cewa tsakanin a kawo abu da yawa ba tambayi shawarar ka ba da wanda aka ka tambayi shawarar ka da me kake so kana faɗa ana rubuta da mai kuma kana faɗa sai aka je aka kawo maka ko da wannan kala ɗari ne wannan kala goma wannan kala goma ya fi zama ni'ima sama da wannan kala ɗari ɗin kaga tun sai aka ce wa cikin mimma ya tasayyaru nan ko faki a cikin ba da fahimta can da aka ce hurun in an amai da ku ana gurin kuma inna an sha'ana hunna in sha'an fa na hunna bukaran qurban atraban li ashabil yamin ana maganar yan mata ne dukkan ana maganar idan an gansu za a so su kuma tsare kun juna ne ba a yi maganar wato sifar su ta fuska ba wanda me ya fi jan hankalin dan adam a cikin jikin mace gaba ɗaya wani bangare ya fi jan hankalinsa fuska shi yasa kan gaji aka ce musu hurun ain kaga hur din wato daga idan ne bakin baki farin kuma fari matuka na gaske sannan kuma in manya manya kaga ya riga an gama kyau idan aka ambaci fuska to anan gurin ba ambaci fuska ma'ana dai in zaka yi izra'il mukarana bainal janibain ka samu cewa sakamakon as-sabiqun as-sabiqun ya da sakamakon ashabu yamin amma kuma in ka kalli ashabu yamin ka samu sakamako ne wanda baka da abin da za ka da shi kuma a duniya yana ba ta fahimta to daga nan gurin sai kashi na uku daga cikin mutane eh Allah madaukakin sarki ce la sabil yamin eh eh yawa a can akwai lahmi tsayir kwarai da gaske jazakallahu khair a can akwai lahmi tsayir min mashtahud anan gurin kuma babu lahmi tsayir an fahimta ku jamil jiddan ma'ana dai wannan yana daga cikin zaburar ko da motsa tunaninmu dan mu rinka tadabburi lokacin da muke karanta ayoyin alqur'ani ne dan tadabburi da kokarin halarto ma'ana a zuci yana daga cikin abin da ake samun ladan karatun alqur'ani din da shi saboda mutum yayi karatu tartar wanda baya lura da ma'anoni ubangiji ta'ala ce li ashabil min sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin so ashabul yamin din nan akwai su da yawa a cikin jama'a na farko da suka wuce baya tarihi sannan akwai su da yawa anan cikin jama'a ta karshe ta al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma lafi وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما وعظاما أئنا إنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون من جدي سوى أصحاب الشمال سيكون ما أبو تاب بانغران هبو ما أصحاب الشمال ba ni labarin su wane ne ma'abuta bangaren ko yi mamakin ma'abuta bangaren ana ta fuskar sakamakonsu da munin sakamakon Allah sai fi samumin wahmi fi samum suna cikin wata iska mai tsananin zafi ayrihun harra minan nar wato wata iska mai tsananin zafi daga cikin wuta tanfudu fil masam tana shiga dukkan wata kofa da ke cikin jiki wato dukkan wani gindin gafi iska sai ta shiga ciki saboda tsananin gata da zafi wa hamim da kuma tafasasshen ruwa samum iska mai zafi hamim tafasasshen ruwa ma'un shadidul harara wa zillin da wata irin inuwa min yahmun wato ta hayaƙi, baƙin hayaƙi irin na wutar jahannama Allah sai ai dukhanun shadidun na sawadi wani irin hayaƙi ne mai tsanani saboda baƙinsa. sa ganin ido inuwa ce amma idan mutum ya je cikin kuma azaba ce isa Allah zai ce da kafirai in taliku ila ma kuntum bihi tukazzibu in taliqu ila zillin zi salati shi'a ku tafi ga wani ga wata inuwa can wadda take da kusurwa guda uku a duk gini idan ana son ya bada inuwa ba a bashi kusurwa guda uku sai da a bashi kusurwa guda hudu ya zama murabba'i kenan wannan a injiniyan ta ma haka ne to alqur'ani da yace in taliku ila zillin zi salati shu'ab ku tafi ga wani inuwa ga wata inuwa can ma'abuciyar kusurwa guda uku sai Allah ce na zalili ai babu inuwa a wajen wala yughni min al-lahab da kuma zai wadatar ba daga harshen wuta hayakin baya kare mutum harshen wuta ya taba shi sannan ko baya wa mutum inuwa daga zafin da zai zo masa daga sama an ambace shi da suna inuwa kawai dan dai ai musu gardi a zonaye su amma ba wai dan haka abin yake ba shi da wazillin min yamum da wata irin wata irin inuwa ta bakin hayaki labarijin kare. labarijin babu hutu cikinta ita wannan inuwar wala karim sannan babu abin sha'awa lafazin karim yana ɗauka ma'anan karamci yana ɗaukan ma'anan abin sha'awa ambatna fiha min kulli zawjin karim kamar da ce ambatna fiha min kulli zawjin bahid bahid a cikin suratu wato abin nan abinda suratul hajj wato shine kuma karim a cikin suratul luqman zaujin bahir wannan kuma zaujin karim ma'ana abin sha'awa kenan mai bankai to annan labari din babu hutu a cikin sa domin bari ko ya zanto abu mai sanyi ko kace hutu wala karim sannan babu abu mai kyau a ciki innahum kanu qabla zalika musrafin su ɗan wutar sun kasance kafin wannan yini musrafina ababen ni'imtawa ne a gidan duniya na'iman ansahum rabbahum wa khaliqahum irin ni'imar da ta da su ubangijin su da su mahalicinsu, su suka yi kai kawo cikin ni'imar ubangiji ba sa masa godiya ba sa bautar su shika wa kanu yusirruna ala al-insi al-azim wa kanu sun kasance yusirruna suna dogewa su kafe ala al-insi al-azim akan laifi mai girma laifi mai girma kuma shirka ce. wa kanu yaquluna sun kasance suna cewa a idza mitna wa kunna turaban yanzu idan muka mutu muka zama ƙasa, wa izaman muka zama kasusuwa a inna da baba uku wani shi yanzu za a sake tashin mu zai rizdige cikin kasa bala ce fil ne fil mawdi'ain التحقيق وقرأ a الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين أإذا alhamza guda biyu الهمزة na إذن nan guda biyu an karanta su kamar haka a iza mitna a inna la mabu'uthun an karanta su kuma da tashili a idza mitna a inna la mabu'uthun an karanta su da idkhali alifin bai bainahuma shigar da alif a tsakanin su sawa'un fit tahqiq aw fit tashil aw aba'un al awwalun shi yanzu har da iyayenmu na farko su ma za a tashi su ko mu kadai za a tasa wa irin tambayar da suke wa annabi kenan dan wargi bi fathil wawi da yawa wawun din fata lil atafi dan ta zanto wato wa din sai ta zanto wawul adafa ce a kuma hamzatul istifham ce wal hamzatul istifham wa huwa fi zalika wa fi ma qablahu lil istib'al sai zanto tambaya ce ce ba ta neman ce ta wato yanzu kana nufin za a tashe mu idan mun mutu mun rajin gidan kasa yanzu ubannin mu na farko ma za a tashe su wato suna faɗan haka dan nesan ta wa fi qira'atin bi sukun al-waw aw ta qira'a aw aba'ul awwalun وعطفا بأو والمعطوف عليه محل إلا واسمها سيدنا تو أنا نقول إن من أوكي أو أو سيدنا عاطفة ma'ana za a tashe mu haka kuma iyayen ma za a tashe su sai dai ma'ana tana koma ta suna kare da sai Allah ce قل إن الأولين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم da Allah ce innaha shajaratun takhruju fi asl al-jahim talquha ka'annahu ru'usu shayatin لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم لهم عليها لشوبا من حميم ثم مرجعهم الجحيم wata itaciya da manya-manyan ƴaƴanta kuma kamar kan shaida na bayanin kwatanta su da kan shaidan a darasin da ya wuce ko ma'ana saboda muni kamar kan shaidan kamar kan aljanu kamar kan shaidanu yayin itaciyar kuma daga ita za su ke da al'akil min da min zako. fa madiqu da min halbutun sai kun cika cikin ku da ita abu ba ka san shi kuma abu wanda yake ba na ni'ima ba a ce mutum ya cika ciki ai ga cin azaba cika cikin kuma wata azaba doriya kan wancan fasharibuna alaihi min al-hamim sannan kuma sai ku kora ruwan zafi akai tafasasshen ruwa abincin mara kyau abincin ko mara kyau fasharibuna shurbal bir idan mutum na shan ruwa mai zafi ko shayi wanda a zaɓin ka kake sha mutum yana kwankwada ne ko kuma surbaki ya ka surbaki ba kwankwada ba to amma wannan zan fa sharibu ne shurbal bir za ku shafi shan raƙumin da yake da ciwon kishirwa kwankwada kenan a nan idan kana ka fasara kawai sai ku za ku shafi sha lafan fada kila ita ce hausar kadai domin lafazin shurbal hir shan raƙuman da suke da cutar kishirwa domin alhim jam'i ne na al'ahayam wanda alhuyam ne alhuyam cuta ce da suke kama rakumi ko dan adam wanda fata-fata baya da zai suwa duk abin da zai sha yana ajiye kofin yana ƙara zai kishirwa in kuma ne na ta kuma na ƙasa to suka ce jamalun ahyam idan namiji ko na ƙasan hamiya'u idan ta zanto mace jam'in su shine alhim sharibu ne shirbal him daga dai alhuyam ne an gane ko kamar yadda wai majnun da yake cewa yuqalu bihi da'ul huyami asabahu wa qad alima nafsi makana difaiha sai suna siffanta ta da cewa ina da ciwon kishirwa yace ni na san inda waraka ta take ba wai ciwon kishirwa ne da ni ba ana wani sayan magana ne yake ta wata hanya ta da amma dai alhuyam din ana nufin ciwon kishirwa ke wa sharibuna shurbahi hadha nuzuluhum yawm ad-din Allah ce wannan shine garar baki da za a yi musu a yawm ad-din ranar sakamako nuzul a cikin larabci abinda aka tattale dan baki shine nuzul nuzuluhum shine garar bako da za a yi musu yawm ad a ranar sakamako sai aya ta karshe ta Allah ta bi nahnu khalaqnakum nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun Allah ta nahnu khalaqnakum mu mu ne muka halice ku ko mutane awjadnakum min adamin mun samar da ku daga babu falawla tusaddiqun dan me ba za ku gaskata ba bil ba'thi game da tashin kiyama idil qadiru ala al insha qadirun ala al i'ada domin wanda yake da ikon samar da mutum daga babu to yana da ikon farfado shi kuma bayan mutuwa ta ina da sai mu dakata nan saboda lokaci ya ja abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya assalamu alaikum Allah ya rabu kuma takazin fate sai sun ce wala bi shay'in minni amika rabbana nukaddib sadaka ba ma kare ta sai da cikin neman kawo bangiji ko ta tabbata ka hadisin sahihi banda hakim ne saburi imamu da sa'i ya rawaito shi a cikin kitab tirmidhi kai cikin kitab tafsir cikin tafsir sosa da haka hadisi ne hasan hadisi ne hasan hadisi ne hasan ana aiki shi me fa nan karatun suratul mulk suratul mulk na faɗa cewa ana karanta ta da dare tana cikin darasin eh, wuridi na dare da manzo Allah ya koyar da mutane su rika kowane dare mutum ya samu su sai kuma suratu yasin da waqi'a waɗannan hadisan da suka zo karanta su a kebance hadisai ne zai suratu waqi'a hadisin da yace maganin talauci shi hadisi ne zai ana tambayar ma'anar man khafa adlaj wa man adlaj balagha al manzil abinda maza Allah yake nufi man khafa adlaj al idlaj a cikin hausin larabci shine sai mu asirin lai mutum ya tashi ya tafiya a karshen dare matafiya na da da suke tafiya kan a ƙasa ko a kan dabbobi sukan kwanta irin wajen takwas ko tara su barci wajen karfe uku kuma sai su tashi kora tafiya saboda suna tafiya ne galibi cikin sahara da rana kafin lokacin za a ce gari ya waye sun samu cikakken awa biyu ko uku suna tafiya kaga sun yi nisa mai yawa da sai manzon Allah ya kwatanta himmar da matafiya suke su tashi a wannan karshen dare da kuma himmar da kai za ka yi kan titin ka na zuwa lahira yace man kafa adalci in dai har mutum da jin tsoron azabar Allah adalci ba za a ga ka karshen dare yana ibada manzala ce wa man adala da balagal man wanda ko duk ya ba ko tashi a karshen dare ya cewa to zai kai gari da wuri ma'ana haka da wanda ya tashi da ibada a wannan lokacin to zai samu nasarar tserewa wuta ya samu shiga cikin ita wannan hadisi shi ne da suka wancan hadisi da muka fara magana a cikin waɗansu rawayoyinsa wanda na ce ibn rajab al-hanbal ya yi littafi guda a kan sa mai kyau ne al-mahajja fi sayri dulja yana magana akan ad-dulja din wannan lokacin na karshen dare wato cewa bayi na da suka tashi a lokacin suna ibada karatun Al-Qur'ani ya mallai da zikiri istighfari da sauransu wanda yana da falala matuƙa ƙwarai da gaske yace na kan karanta a cikin littafin fikihu sai a ce sunna shine abin da idan mutum ya aikata akwai lada in bai aikata babu zunubi kamar ce was sunnatu wa huwa al-amru al-mustahabbu fihi fa idza fa'alahu mukallaf nala thawaban wa idza tarakahu la yu'aqab to abinda ake nufi da wannan ya karanta wannan wa a cikin littafin hannun masail na shirin asbari hakikanin lafazin sunna idan an ce a sunna me ake nufi da shi a larabci a tsarika hanya tsawon hanya mai kyau ko hanya mara kyau ke sa manzo Allah ce man sanna sunnatan hasana sai kuma ce man sanna sunnatan sayyi'a lafazin as-sunna a tsabagen larabci ana nufin hanya da mutane ke bi sawon hanya ce ta gari ko hanya wadda take ba ta gari amma a istilahin malamai a yare na malaman musulunci kaga akwai yare na kuka hawa da na yan usulul fiqh wanda idan sun ce sunna suna nufin abin da yake ba wajibi ba akwai yare kuma na muhaddisu wanda idan sun ce sunna suna nufin da abin da aka jingina manzon Allah magana ce aiki ne ko ta ne. ko sifa ta halitta ko sifa ta ɗabi'a idan ce sunnar annabi abin da ya faɗa ke ko sunnar annabi abin da ya aikata sunnar annabi abin da aka yi a gaban sa bai hana sunnar annabi ana nufin ɗabi'arsa da ta'adarsa ko sunnar annabi ana nufin wata halittarsa bayanin sifarsa ta halitta to da haka dai idan ka ɗauka idan an ce sunna ana nufin abin da ke ba wajibi ba to sai in mun ɗauki wannan dan a yare na alfuqaha ko yare na malaman usulul fiqh amma idan an ce a sunna da ma'anar mai faɗi ana nufin abin da annabi ya rayu a kai tun daga aqida har aiki na gaba aqida shine imani da kuma aiki na gaba to a cikin sunna din nan shine za a iya samo abin da ke wajibi a bi da abin da ke ko mustahabi a ci kaga suna din ta shafi mai wajibi da mustahabi eh to bincike ne zai saka gane wannan sunna ce wata take wajiba bincike ne zai saka gane wannan sunna ce wata take ana tafin bai mustahabi ne ita amma har kawai ta fuskar faɗin sunna baka iya gane wajibi ne abin ko mustahabi ne sai in mutum ya bincika ya lura da dalilai da ake amfani da su don a mayar da abu ya zama wajibi ko kuma a ce bai zama wajibi ba ya zama mustahab Na fatan ya fahimci wannan bayan ya zan yi inji ba na jin tsoron kowa ka da tarihin jarumai uwa ba karka je ka kalli fim da shi dan wasan ko kuma sana'anta shi aka da aka aka rubuta shi kuma aka tsara shi dai haka amma ba dan ya fi karfin sauran ba amma an gudun zai kan tarihin jarumai to to a nan gudun zai koyi jarumta sannan kuma idan mutum ya cika zuciyarsa da tsoron ubangiji da ganin girman ubangiji to zai gane katawar duk wanda ba Allah ba kaga tasirin da mutane ke ba wani wanda ba Allah ba kai ba za ka bashi ba don kai ka gamsu da cikakken tasiri yana hannun ubangi Allah kuma ka zaka san shi ne ta hanyar sunayensa da sifofinsa da kuma ayyukansa na daga cikin ayyukansa kuma wato ni'imarsa ko azabarsa don wani duk bangare da na ayyukan ubangiji to sanin wannan na sa ka gane kasawar wanda ba ubangiji bai da an da da Allah duk wanda ba Allah ba talaka ne Allah ne moda duk wanda ba Allah ba falo ne karo Allah ne ba da farko ba da duk wanda ba Allah ba samar da shi aka Allah ne ya samar da shi duk wanda ba Allah ba ya da karfi Allah ne mai to daga nan karanta tarihin jarumai kamar yadda na faɗa jarumin jarumai cikin mutane shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi manzon Allah jarumta daga nan wurin sai ka zo kan khulafa'ur rashidun nan a cikin sahabbai ba wanda ya faɗi nan khulafa'ur rashidun jarunta ina fata mu na faɗa kwanaki a cikin wani darasi cewa yawan kisa ba shi ne jarunta ba a dakewar zuciya shi ne jarunta saboda waɗansu idan suka kalli yawan kisa shi ne jarunta ke sa yin shi a cikin ƙarya su lissafa ɗaruruwan mutane da alibi na bi tsani lokaci don su nuna cewa to wannan ya nuna ya fi sauran jarinta to shi kuma yawan kisa ba shi ne jarinta ba dai idan annabi ya fi kowa jarinta amma a cikin tarihi yake mutum da ya annabi ta kashe da hannunsa dai ya ya zanto shi ya kashe mutum sallallahu alaihi wasallam to amma a yakin hunain da jarumai sun gudu shi na wurin yana cewa annan nabiyyu la kalib annabnu abdul muttalib kaga take wani gusiya ce sannan idan ka dauki kulafawa ba su guda hudu da abubakar da umar da usman da ali dukkanin su adadin wanda suka kashe a yaki bai kai wanda bara'u bin azu shi kadai take albara'u bin azu shi kadai ya kashe mutum 100 a yakoki daban da. amma baya cikin jarumai da ake lissafa a ko lokacin annabi dan yawan kisa baki ne jarumi dakewar zuciya shine jarumi lokacin da sauran suka ta kai kana tsaye ana lokacin da sauran suka kadu kai baka kadu ba lokacin da sauran suka gudu kai kana tsaye in kuma ka gudu ya zanto gudu ne na dabarar yaki tunda Allah ta illa mutaharrifan likitalin dan kar wani ya ga abun gudu ya gudu ya dauka da rantani akwai wanda <laughs> ina ba za mu yi ba don da aka ce yan sauri da yawa ba a ta mutum sabulin ki gudu shi yana ganin an zage ta ko na ba zai gudu ba ya gudu ba ko za da je mata sandar zo mutum ya ba sai ka guje ba lamma ra'a ta tazu ka annaha jannun wallahu yadburu wa lam yu'aqqib ko wai wai ba shi ba ne ba dan kuma da wani zo shi labari inna al-mala ayata nuna bika duka yakduka fakhruj inni laka min an-nasihin ya tsaya fa kharaja minha qaifan yatarqab qala rabbi najjini min al-qawm al-zalimin to idan da jarumtar ma da zuciyarsa ta dake har yi addu'a wani ne zai addu'a da haka idan kaza an ce mutum ya dake yaki guduwa to a wurin da dakewar take da amfani amma inda cewa ba ta da amfani sai ka fita a guje ba kai laifi tunda Allah ce illa mutaharrifan li qitalin aw mutahayyizan ila fi'a wanda duk ya gudu da laifi illa mutaharrifan sai ba wanda ya dabarar yaki irin ja da bayan da rago yake dan ya fara da mara ya fito filin daga sai tana karamar bindiga ya fito da kuma ya kamata a koma ta koma shingar ya kamata a koma a koma mai digida kaga sai koma ta koma mai digida ya gudu ne ya fito filin gaza sai tuna adadin bullet din da ya fito da su goma ne operation din na buƙatar sama da bullet ɗari sama da dubu sai ya koma dai ya ƙaro wannan ya gudu ne to wannan kaga mutaharrifan likitarin kina aw mutahayyizan ila fi'a ko nan gurin su biyar ne an zabe. su da kuma ko jirin nan ɗan hizba a wuri suna tankwance ba su san ake da sai suka gudu don su haɗu da wannan tankwance cewa ku zo ga aiki yasa kaga wannan tun bai zama matsauraci ba don kar mutum ya zo ya tsaya na wani yanki ba zai gudu ba wannan yan tauri ke na amma in kana son sarrafa shi ne zai su da wani an je yaki da rigima da rigima ya tabbatar in an tsaya yana da zuciyar da zai take ba zai gudu ba amma dukan su za su kare sai ya dabara da ya dawo da rundunar gida lafiya aka kirga wannan a matsayin jarumta a gazo ta mota kenan a yakin da aka kashe Ja'far bin Abi Talib da Abdullah bin Rawaha da suwaye da suwaye cikin Zaid bin Hasan da sauransu Zai ya karbo da da da Khalid bin Walid ya karbo nan yaki ai makidar yaki yake ya ta walar da kafaran ya jasu ne ya jasu na har ya dawo da rundunar sa gida suka gudu lafiya aka sake kamar da yake an koma aka kashe kafaran aka lallata su ka tsunni shine dabara ina faɗin wannan saboda samarin gwagwarmaya eh, kar mutum ya yi gudu lokacin gudu wa mutanaddi yake cewa um, idan ka ce jarumta to eh jarumta tana da wurinta yace amma baka yi jarumta a inda ba a jarumta wauta ce wato idan ka ce a tsaya a dake tsayawa da dakewa kamawa take amma a tsaya a dake inda baya da wata ma'ana wannan wauta ce Allah ta mun gani abinda da ana kashin tsoro karanta tarihin jarumai ka karanta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a sa gazwatu uhud da gazwatu hunayn da gazwatul ahzab waɗannan yaƙoƙin guda uku suna daga cikin yaƙoƙin da jarumtar manzo sallallahu ta fito sarari ban ce ba a sauran ba ta fito ba ko ina ta fito amma a nan gurin idan ka karanta su akwai darussa masu yawa da za ka ɗauka ibn al-qayyim yana da bayanai mai kyau dangane da istintajat da yake fitarwa dangane da gazwatul nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zadul ma'ad mutum zai karu da su da kuma wani littafi da na gani mai kyau da wani dokta ya yi shi a riyad wato asiratun nabawiyya fi dawil masadir asliya ko wani abu makamancin haka sunan littafin yana da matakar kyau yadda yake istintajin yaƙe yaƙen manzon Allah da ya yi kyau ta gaskiya ya yi kyau sosai da sosai to daga nan sai tarihin ko tsanan kulafa wa rashidu musamman sai na abubakar wajen yaƙar ƴan ridda don da aka ce annabi ya bar duniya ce waɗansu suka je rinda yadda abubakar ya jajirce sai aka dawo da su ka hanya jarumta su ta bayyana a fili to daga nan har ka zo kan kuma sauran jarumai waɗanda ba ɗin san wannan zai na taimakawa mutum ya zama jarumi ko kuma ya zama kakke wannan ce shine ya gina gida sabo akwai abin da aka tare da a shari'ance je kafin ya shiga babu wani abin da aka shari'a ta tare da dan kai sabon gida sai kai shi kafin ka shiga dan ka je zaka tafi gidan ka kai sallama ka fita sannan kuma kullum za ka fita ka fita da addu'ar da annabi yake a fitar da ita bismillahi tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah kullum za ka shiga kuma ka shiga da addu'ar da annabi yake a shiga kai ka yi ka iya kuma yaran ka shiga sannan kuma ka bi shawarar manzon Allah da yake dakunan kar ku mai da su kamar makabarta ku rinka yin sallolin nafila a cikin ɗakunan ku ba tsari a gida irin yawan sallar nafila a cikin sa da karatun alkur'ani a cikin sa a nan baya ta'allaka da sabon gida kadai dan su waɗanda suke karatu a sabon gida yawanci za su tsako gardawa ne su karanta alkur'ani daga lokaci idan an shiga gidan kuma ba su ba qur'ani kaga wannan kuskure kai ne ake so kai da kai kuma lokacin da gardawa suka yi kai ba kai ne ke ba kai kuma kai za ku kwana a gidan su wanda suka sun yi sun yi tafiyar kai kai ne aula da kai ko ba sharadi bane sai mutum ya sauke alqur'ani manzo Allah ya nuna cewa aljanu suna guduwa daga gidan da ake karanta suratul baqara wato dan yana gudu daga gidan da ake karanta suratul baqara suratul baqara annan gurin wadansu malamai suka ce karanta ta gaba ɗaya wadansu suka ce koda wani bangare ne na ta aka karanta ba sharadi bane sai an karanta ta gaba ɗaya to wannan ko baya kayyaduwa da sabon gida ko tsohon gida wannan yace alhamdulillah alladhi anzala kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ne fasaran fasaran take ne boye tabbata ga ubangijin da ya saukar da littafi akan bawa wato littafi anan shine alqur'ani ne bawa din kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman tafsiri suka ce daga cikin manyan ni'imomi da Allah yawa manzan Allah ni'ima da tafi kowace ita ce saukar da alqur'ani a kansa tunda alqur'ani da yake kowanne littafi sannan daga cikin ni'imomi din akwai ni'imar Isra'i da Mi'raj wannan ita ma wani matsayi ne da ba baiwa wani wato annabi ba ko mursali cikin mutane gaba ɗaya cikin halittu manzo Allah aka bai wannan shine mai infiraji ke cewa rabbana ya kai ka kaji inda ba wani wanda ya je wanda kai da kafar ka kaje ma'ana da ran isra'ila mai raji to cikin hikimar ubangiji da zai kawo labarin sai ya siffanta manzon Allah da sunansa abdu dan a nuna dukkan matsayin da aka ba ko na saukar da alkur'ani ko na tafiyar isra'ila da mai raji bai cire shi daga kasancewarsa bawa سبحان الذي أسرى بأبيه من المسجد أكما الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده sai ya ga kalmar gashi ya kai babban matsayi amma dai la zala abdan da azu da shi Allah dan wahdahu yake la shirika lahu wanda duk bashi ba abdu shi kuma hadda manzo Allah to sai dai kai matsayin ya bambanta shi da sauran ibadullahi ya fi su amma ko bai zama Allah ba ina ba da kun fahimta wannan shi da tsantsar tauhidi shi yasa ba abinda manzo Allah ya fi so ka ce irin abduhu wa rasuluhu abdullahi rasulullahi dan a cikin abdullahi wato kaga baka mai da shi ya zama kishiya ga Allah a cikin rasulullah ba kuma ka mai da shi ya zama gama garin mutane sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alladhi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja Allah bai sanya wannan littafin bai zanto karkatacci lafazin al-iwaj a cikin larabci akan faɗe shi kamar haka da yawa ainihin kasra idan an ga dama kuma akan ce al-awaj amma idan an ce awaj da yawa ainu din fasaha ya zanto karkata ta ganin ido kamar wata sanda lankwasashiya wani itace karkatacce ina fata an fahimta wani gini da ya karkace kaga wannan awad ne da yawa ainu fasaha amma idan an ce iwad wato karkata ta fuskar ma'ana ba karkatar da ido ke gani ba an gane su kakan ce wani kan ai ce ne kana nufin baya kan ta barke mana da shi ba wai halittar su ce take karkatacciya ba to wannan ya zama iwas amma kace ce wannan sandan ailan ya ce wannan ya zama mai awas wala mai da Allah wa iwata littafi ne wanda yake ba a karkace yake ba idan hukunci ya kawo hukuncin yana da adalci idan labarin ya kawo labarin na gaskiya ne kaga wala mai da Allah wa iwata qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun bashir al-mu'minin alladhina yamaluna as-salihat kan da take sai wala tankiru musrikati hatta yu'min wa la amatun mu'minatun khairun min musrikatin walau ajabatkum ولا تنكروا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ولا تنكروا المشركات حتى يؤمنوا كركوا أورو مشركين حتى يؤمنوا إيماني wato mace wadda take musirka? wato ita ce kafirar da ba yahudanci take ba na saranci ita ba kirista bace ita ba yahudiya to al mushrikat ba gudu sai akwai bautar gunki yar addinin buda yar addinin bautan shanu yar indiya mushrika ke wala tankihu mushrikati ba ma gudiya wala tankihu mushrikati kar ku aure yi mata hatta yu'minna hatta sun yi imani wal amatu mu'mina ka samu baiwa mummuna kairin min mushrikatin ta fa alkhairi sama da mushrika sama da ko da mushrika ta kayatar da ku wajen kyanta ko matsayinta sai kuma Allah ce kar ku aurar wa mushrikai maza ya'yanku da kuke wakilcin su da kannanku da waɗanda ke hannunku da kuke wakilci su karku aurar da su ga mushrikai maza an gane ku hatta yu'minu har sai sun yi imani wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau ajabakum wato bawa wanda yake shi shine mafi alkhairi sama da wanda yake mushriki walau ajabakum ko da mushrikin ya burge su wala Allah ta fuskar kyau ko kuɗi ko mukani ulaika yadawuna da an-nar su waɗancan mutarkai suna kiran mutane ne zuwa ga wuta wallahu da ila janna. Allah ko na kiran mutane zuwa ga aljanna wal maghfira da kuma samun gafara bi iznihi da izninsa wa yubayyinu ayatihi lin nas la'annahum yatadhakkarun kuma yana bayyana ayoyinsa ga mutane dan mutane su yi tunani wannan ita ce nafsi wajen hana auren mata mushrikai amma mace wadda take bayan hudiya ko kirista wannan nafsi yanzu ana yin auren su an gane ku da Allah ce wa ta'amul ladina utul kitaba illu lakum wa ta'amukum حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم المحصنات من المؤمنات معنى يائع ko ka ce tsararru daga cikin mummune wal muhsanatu min allazina utul kitaba min qablikum tsararru ya'ya daga cikin waɗanda aka bawa littafi kafin ku halata ku an gane ku to to amma a nan gudun wani zai iya cewa to idan ya halatta mu aure matan su to ya halatta mu ba su ƴaƴan mu tunda waccan kirista ce ko bai hudu ya an teke kai musulmi ka aure ta to kirista ko bai hudu namiji ka ba su ya musulmai ya aura ya ya aura ba da a ba wurin an ce wal muhsanatu min almu'minati wal muhsanatu min alladhina utul kitaba to ai ba a ce wal ba amma mazan ba za a ba dan bin ba idan ka dawo kuma kan wannan ayar wani zai iya ganin maganar Abdullahi da Umar sai Abdullahi Umar a ra'ayinsa ba a Kirista ba auren dan kace me dalilin sai ce wannan aya wala tankiru mushrikati hatta yu'min wala tunkiru mushrikin hatta yu'min yace akwai shirka a duniya mafi girma saboda kawai wata ta zo ce isa da ubangijin ta duka da kuma ne ba ruwa na da ita ni ba zan aure ta wannan magana ta Abdullahi da Umar sahabi ne abin girmamawa amma magana ta ba akan dalili ba akan dalili tunda islahi na alqur'ani duk da cewa lafazin al-mushrikun wani lokacin yahudu da nasara suna shiga cikin su amma islahin da aka baiwa al-mushrikun galibi ga mutanen da suke ba yahudu ba nasara ba ahlul kitab galibi akan ce musu ahlul kitab ko annabi da utul kitab in yahudawa ne kuma a ce al-yahud in kirista ne kuma a ce an-nasara amma lafazin ashirk lafazi ne shamil am amma idan an tashi warewa akan karkasa ina ba ta mutu ai duk wani nau'i da kafirci da mutum yayi halatta a samun sunan shirka dan gashi Allah ya ce wa qalat al-yahudu uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah qawluhum bi بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون عشان أنت اليهود كشفوا أنت أن قالتكم أكت يشركون هكذا قالوا يا زوجتي wancan mutumin da suratul kahfi wanda aka ba shi arziki abin nan جعلنا لأهلهم مدرسين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت كلها ولم شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له بدر ni ban da kan ma za ta tsaya shi ga an kare ta kan kiyama ba an gunki je ba kara ma azunnu an da wa kwata kwata ban sa wannan gona ta wata zo ke nan da kuma kiyama ma ta tsaya ba ولا الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له الصاحب وهو يقال اكفرت بالذي خلق من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا da dan uwan sai ce ni Allah shine ubangiji na ba za ka tashi da wani ba me yake so yake kai kai ne amma a cikin abin da ya baya akwai abin da muka ga shirka sunan shi cewa ma azun an da hadisi abadan wa ma azun qa'ima sai ce lakin na rabbi wala nan ya dan ya kore wa kansa shirka amma da yake bai ce walau la in da kalsu din da ta ma sha Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla min kamala wa la fa rabbi an yutiya li khairan min jannati wa yusla alaiha husbanan min as-sama fa tusbiha sa'idan zalqa aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba wa ufiqa bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urusiha wa yaqulu ya laytani lam usrik bi rabbi ahada shi ne sai kana cewa kai so na ina ma ban shirka ba da cewa abin da ya ambata baya akwai shirka a sai dukkan nau'in kafirci ya halatta a su suna mai a sai shirka babbar ta ce <laughs> ko mutunci kala kala a cikin ta daga bayan an tashi warwa ne sai a ce to wannan yahudu ne wannan girsa ne da haka a cikin babbar ta in aka ware waɗansu motoci aka ba su hukunci sai sauran motoci sai su shiga to kamar haka ne fa a cikin babbar tashar ka sai aka ware wuce na zara aka ce wa ta'amul ladina uzu kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum abla da umar sai zuci ta nan yadda take a haka sai a bibi akan haka kaga ba za a bibi akan ina fata mun fahimci wannan ina da sai mu dakata a lokaci abdullahi da umar ne ba abdullahi da musulmi abdullahi da umar ne ka duba cikin bukari ka duba cikin ibnu kasir وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم